أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله من أكفي ليسر هدور من وأنا مريسي نتلاتة عشرين دبقي قوة رمضان a shekara ta 1439 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne sha biyu ga watan shida a shekara ta 2018 a lissafin miladiya wani kuma shi ne zamanmu na 27 a darussan karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara taimako mu ya ƙara mana ilimi kuma ya ƙara ɗura mu akan tafarki madaidaici muna suratu ali imran aya ta 176 kamar da muka ji karatun ya gabata 176 da 177 kafin ci gaba da karatun muna maraba da mai girma kwamishinan yada labarai na jihar jigawa da ya halarci wannan darasi namu a matsayin ya taɓa zuwa wannan lokacin ina jin bara har yake cewa dama shi dan wannan makarantar ne har yanzu yana cikin ta a wannan makarantar kuma muna roƙon Allah maɗaukaki da mu da shi Allah ya ba mu gamdakatar wajen samun yardar Allah a duk abin da muke yi Allah kuma ya ƙara taimakonsu a kan abin da suke na taimakon al'umma Allah kuma ya ƙara musu ƙarfin gwiwa wajen dukkan abin da zai zama mai alheri ga al'umma يقول الله تبارك وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا يهزنك الذين يسارعون في الكفر وأن سكي ققا وجن شقا كافر شي kada su ƙona maka rai kada su tada maka hankali kada ka damu kada ya zama yana cikin abin da kake kwana da shi ka tashi ka ce baki saboda suna gaggawar shiga kafirci nan rarra shi ne Allah subhanahu ta'ala ke wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam, wanda Allah madauki ya saba yin sa a wurare da yawa cikin alqur'ani wa man kafara fala yahzunka kufru ko duk wanda ya kafirce to kada kafircin sai bata maka rai kada ka damu asali abin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan damu tausayi ne na al'ummar ba wai yana ɓata rai ne saboda an ga gazawarsa a wajen da'awa ba amma tausayi cewa wannan al'ummar kamar da Allah maɗauke siffanta shi bil mu'minina ra'ufun rahim to shi yasa ba abin da yake ɓata masa rai ya tayar masa hankali irin ya ga mutane ba a kan hanya ba saboda yana son kowa ya shiryu kowa ya shiga kan hanya mun yi maganar hadisin abu huraira yake ambata cewa manzo Allah sun yana faɗin cewa al'umma ko annabawa mu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutane kamar mutane ne da suke kama al'umma su tura su aljanna cikin sasari kuma a kama mutum da sasari a jihar shi tilas ya shiga aljanna wannan irin rahamar da take zuciyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da ka shi yasa dokokin addinin musulunci ba su taɓa zama wani abu da za a ce an ƙaƙaba mutum ba abu ne duka mai sauki na farko ta bangaren aƙidun aƙidu ne da kowane hankali zai iya karba babu wani abu na aƙidun musulunci da suka saba wa hankali ta yadda sai ka sha wahala kafin ka yadda ai taimaka bayani ka ce wannan abun hankali ba zai karba ba musulunci ba haka yake ba sauƙinsa wajen fahimta sauƙinsa wajen aiki to shi yasa kuma wajen da'awar ake son shi ma mai da'awar ya zama mai sauƙi wajen da'awarsa in ya zama haka ne sai kaga Allah maduki ya sanya albarka a cikin abin da yake ambatawa idan komai kankantar abu zai dame shi ya tayar masa hankali to sai kasa cin nasara dan abubuwa za su sa shi wanda ba ikhlasi ba ya aikata wani abu ko ya bar wani abu zai ji tsoron mai mutane za su ce a kansa dukkan mutumin da yake tsoron mai mutane za su ce a kansa to ba zai iya yin wani abu don Allah ba amma ka yi abinka don Allah karka damu mai aka ce amma fa sharaɗin shine ya zama kai ɗin kana yin daidai in daidai kake to karka damu da mai mutane suka ce karɓar su amfanin su ne ƙin karɓar cuta ce za ta same su su ka jawo kansu don haka babu ta ɓangaren karɓar ko ƙin karɓar abin da kai mai wa'azi zai cuce ka ladanka yana nan mazmun mazmun ma'ana an yi garancin ladanka muddin akwai ikhlasi to ladanka yana nan Allah zai baka kaga ashe babu zancen ka ta da hankali dan me ba a karba ba dan me wani ya kafurta dan me wani ya ridda ka kwantar da hankalinka Allah madaukaki haka ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu a gani gare mu za su koma kuma mu ba su labarin a abinda suka aikata fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat a wata ayar abinda Allah Allah madauki gaya masa kenan kada ranka ya je ya tafi ya ƙare saboda damuwa da nadama da baƙin ciki har ka je ka sa kanka cikin halaka la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafan hajin asafan shine bakin ciki damuwa yau kar ka sa kanka cikin damuwa saboda mutane basu karbi alheri ba basu musulunta ba kai ka hangi ladanka kuma ka hangi cewa aikin Allah kake kuma addinin nan na Allah ne inda kai in ba kai zai ci gaba in ka fahimci wannan zaka sauƙaƙe ma kanka damuwa baka samu damuwar cuce-cuce hawan jini da me sa ake son kullum mutum ya zama a nitse hankalinsa a kwance aikin ka faɗin gaskiya an karɓa ka samu lada ba a karɓa ba ka samu lada na kai ladanka yana nan ko an karɓa ko ba a karɓa a karɓar da rashin karɓar kuma amfanin waye amfanin mai karɓar ne cutar kuma rashin amfani da kuma cuta ce ga wanda bai karɓa ba Allah samu dace wannan dai shine abin da Allah ke gaya manzon sa sallallahu alaihi wasallam yusari'una lafazin sara'a ma'anarsa mubadara gaggawa to galibi kamar da qur'ani aka a larabce an fi amfani da harafin jarra na ila in an kawo maganar musara'a a fi kaza wa sari'u ila maghfirati to nan an yi amfani da fi shi malamai suka ta tattaunawa me ake nufi cewa shin za a yi fassara iri biyu ne a ce yusari'una fi bi ma'ana yusari'una ila sai a baiwa fi din ma'anar ila wasu kuma su ce a'a yusari'una fi za a ba da wata kalma ne da take da ma'anar da za ta iya ɗaukar harafin jarra na fi ma'ana yusari'una fi duhuli fi ko ya na fi ko ya na fi tunda duk waɗannan harafin jarra na fi shi yafi dacewa da su to wasu malaman suka ce wannan ana kiran sa babin tadmini shi shine ka sa yi amfani da wani lafazi da ya kunshi wani lafazi din kamar da Allah maɗauki ke magana dangane da wannan a suratul insan eh, wannan yake cewa shirabu biha bai bai sai ce ya shirabu biha ibadullahi ko hmm? ya aya ciki ainan take ainihin yashrabu biha ibadullahi asali a larabce akan ce ana amfani da yashrabu minha a kawo min maimakon bi amma sai aka yi amfani da bi a nan wurin to shi malamai suka ce shi ma wannan irin wannan ne tadminin ne yashrabu minha kaga ayi istibdalin harafin jarra ko kuma a kawo wani abin wasu malamai suka ce ma'ana yarwa minha yarwa shine koshi yarwa biha suna koshi da wannan ainin marmaran to in aka sa yarwa to ma'anar yarwa ta yi tabammunin ma'anar shurbi da kuma ma'anar yarwi ko yarwa Allah sa ku gane me ake nufi Dan ka ce wane ya koshi ai bai koshi ba sai da ya sha wani ya koshi bai koshi ba sai da ya ci an fahimci abin haka idan aka ce ainihin ya shirabu biha in ba a yi istibdalin harafin jarraba sai a bar shi a matsayin biha ɗin to amma sai a kawo tadminin ma'ana sai a ce ainihin yarwa biha ibadullahi. kun ga ma'ana wani ƙorama ce ko maɓuɓɓugan ruwa wadda ibadullahi yarwuna biha nan ce yarwa ana nufin ya ƙoshi ka sha ruwa larabci faɗinsa yana da yawa eh, in abinci ne aka ci ƙoshinsa shibu ake cewa in kuma ruwa ne ko abin sha aka sha rawa ake cewa rawa yarwa ba yarwi ba ba na riwaya ba ne yau to kenan wannan da asalin maganar larabci ne dangane da wannan matsaloli da malaman larabci suka yi magana akan wannan ko me aka faɗa dai la'alla kai a siyakin baka buƙatar ma sai an shiga wannan kogin saboda ma'anar ta bayyana siyaki ne na larabci abinda ake nufi yusari'una fil kufri ko kace suna gaggawa zuwa kafirci ko kuma suna gaggawa wajen shiga kafirci to kowanne aka yi ne a ina aka yi an shiga dai kafirci din to Allah madauki ya ce wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri waɗanda suke gaggawa wajen shiga kafirci kan su dame ka malamai sun tattauna anan me ake suwa ake nufi wasu su ce munafikai ake nufi wajen gaggawar su wajen su dadadawa kafiran makka a wancan zamani ko kuma su kafiran kansu gaggawar daga ya faɗa su ƙaryata ko kuma wasu malaman suka ce waɗanda suka yi ridda eh, sun yi imani sannan suka yi ridda duk dai kowace ma'ana ma'ana mafi karfi shine a baiwa abin umumi yawa ko ma wane ne inda ya kafirta to ta kada kafircin ka ai kafircin sa ya bata maka rai malamai suna cewa kamar da malaman ilimin suluki inda ake ce masufaye kuma da alƙushairi cikin bayanin da yake a irin wannan suna cewa kuma maganar wannan gaskiya ce cewa baƙin ciki akan kafircin kafiri aikin da'a ne ka ji ɓacin rai wani bai shiru ba aikin da'a ne saboda me saboda ka damu da ashiriyun shi yasa ran kai ɓaci to amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana shi wannan ne don wata ma'anar daban ba za a hana shi ibada ba amma ana nuna masa cewa kada wannan ɗin ya dakatar da shi wajen tabligi wajen isar da sako Allah ta kun gane wannan ma'anar da haka kai ko kai yanzu mai wa'azi ne to kada karɓar mutane ko ƙin karɓar su ya zama yana da tasiri a kanka amma damuwa da hasra da nadama da ɓacin rai akan wani bai shiryu ba wannan zaka samu lada akai yawa in wani ya ɓata sai ka jin ina ma wannan nan ya shiryu ai fatan shirya kake masa an fahimci abu to wannan yana da bambanci ba shi ne wanda aka hana ba Ya yi tasiri wajen harkar ka ta da'awa ka yi ko ka bari wannan bakin ciki ne ba a so kar ka allaka abin da cewa to yanzu ko ma in daina ne saboda na ga mutane sun ki karɓa. to ka ga kuma wannan wani abu ne daban ka shiga wani layi daban yau dan haka kar ka damu da abin da ake faɗi a kanka a matsayinka na mai wa'azi kar ka damu da an karɓa. kar ka damu da ba a karba ba za ka yi murna in an karba za ka yi bakin ciki in ba a karba ba ko to amma wannan din da karbar da rashin karbar kar maka tasiri wajen yi ko barin yi shi yin naka na da'awa wata ibada ce ta musamman ka yi ta domin ka samu lada a wurin ubangiji sawa'un natija ta bayyana gare ka ko natija bata bayyana ba insha Allah an fahimta wannan ke tarbiyyar da Allah ma'aiki ke manzansa sallallahu alaihi wasallama ke sai sai innahum lan yadurru Allah shay'a su ba za su cutar da Allah da komai ba mun yi wannan magana a baya ko magana cewa Allah madaukaki cuta ba ta isa gare shi ana yin aza ai idza innal ladina yu'duna Allah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa Allah madaukaki yana cewa yu'dhini ibnu adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr dan adam yana suka na ko yana isar da ko kuma yana ƙoƙarin sa cuta ko zagi gare ni in ji Allah ya subbu dahra yana zagin zamani wa ana dahar ni ne zamani to shi malamai suka ce lafazin iza'i ana ana faɗinsa ya zo a ƙur'ani gashi ya zo a sunna amma yana da bambanci da cuta in an ce cuta shine cutar ainihi ta samu jiki yanzu misali zagi da kyamar abu ka kyamaci abu ko ka zage shi ai baya taba abin yawwa amma in ka dau wuka ka cakawa abin fa ya taba to wannan dau wuka ka cakawa abu shi ake ce mu cuta cuta ba ta samun Allah amma suka da magana ai kafirai gashi nan suna yi amma kuma wannan bai yi masa komai ba don haka cuta abdarar baya riskar Allah maɗaukaki ko da yana faɗar cewa ana faɗin kalmomi na iza'i gare shi ba tare da cewa iza'in shi ma yana isa gare shi ba an fahimci abin Allah maɗaukaki mun san ka'idar mu dangane da babin asma'i wa sifat duk abin da Allah ya kore wa kansa yanzu nan ya kore wa kansa ne cuta ba ta samunsa babu wani abu da za ka cuci Allah ka sa masa wani matsalar ita ce mun hausar a takure take cutar kawai muke da ita akwai wata kalmar daban banda cuta kace kaga muna amfani da cuta a ce ya an cuce shi mana an masa zamba cikin aminci ko an masa yaudara an taba jikinsa hmm? zalunci kuntatawa mene illa duk larabcin ne kuke kawo hausa ake so kawo to almuhim abinda ake so ka gane shine eh, irin abinda dan adam zai maka ko duka ko zagi ko abin da zai taba maka jiki ai abin in ya taba jikinka to an samu abin da ake zuba mai, abdur in kuwa kyamata aka yi kamar da annabi sallallahu alaihi labari cewa mala'iku suna cutuwa da warin tafannuwa da albasa da wanda ya ci albasa ko tafannuwa kada ya zo masallaci kaga wannan suna cutuwa yawa duk abin da dan adam ke cutuwa da shi na kanshi ko wari to mala'iku ma suna cutuwa da shi sai yasa ake son mutum ya zama mai tsafta da sa turare da kanshi saboda suna cutuwa shi yasa aljanu kuma su ma ba sa son kanshi sun fi son wari da kazanta su kuma mm, da kan kana kazanta sai aljani ya zo kusa da kai kana tsafta kana sa turare aljani ba zai zo kusa da kai ba Wannan dai yana cikin ɗabi'a ta ɗan adam to cuta ita ce abin da zai taɓa jikinka ishi ko wancan iza'i ba zai taɓa jikinka ba ko da baka son sa to iza'i ana faɗa wa Allah amma cuta ba ta zuwa gare shi don haka su kafirai kafircin su ba zai cutar da Allah ba babu wani abu da zai taba ubangiji subhanahu wata'ala saboda kafiri ya kafirta kamar yadda babu abin amfani da zai samu ubangiji saboda mai da'a yayi da'a la taburruhu me ma'asiyatu man asa wala tanfa'uhu ta'atu man ata duk wanda ya da'a to amfanin gare shi yake ba ga Allah ba Allah sa kun gane wannan wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hadisi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ah, Allah madauki yana faɗi cewa ya ku bayina innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni kun ga wannan hadisi ya ku bayina ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana wannan fa'un ta ballantana ce ma'ana ba ku isa ku amfanar da ni ba fatan fa'uni ballantana ma ku amfanar da ni da za ku haɗu gaba ɗaya awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kuma haka ya faɗi cewa da dukkaninku za ku haɗu ku zama ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma ya yadurru Allah tabaraka ta'ala shay'a kamar da manzon ya faɗi cewa da za ku haɗu akan zuciyar mafi muni mafi fajirci a cikinku a ce ya fi kowa fajirci a ce to duk duniya irin mutanen kenan to ba Allah madauki wani abin ba zai cuce shi wa ya fi kowa salahi da kyan hali da tsayawa akan hanya kamar mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da duk al'ummar duniya za ta zama zuciyarsu irin ta manzon Allah ne sallallahu alaihi to Allah ba zai amfani da komai ba da kuma ɗayan kamar da na fara faɗa a ce duk duniya zuciyar kowa za ta zama irin ta iblis shi ne dai mafi muni a cikin halitta ko to a ce kowa irin iblis ne to babu cutar da za ta samu Allah to idan ku haka ne dan mai wa'azi hankalinsa zai tashi haka shi sa ake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karbar da cutar da zagin duka da za a yi kar su ya zama suna da tasiri wajen kayi ko ka bari ko ka ci gaba ko ka dakata Allah subhanahu wa ta'ala ya isar da wannan sako a zukatanmu to sai ke cewa yuridu Allah Allah ya ja'ala lakum hazzan fil akhirati abinda Allah ya ga dama ya faru shine kada ya sanya musu rabo a lahira haka ya ga dama haka ya rubuta a kaddara shine ma'anan irada a nan kar ka fassara shi da abin da Allah yake so sai kai kuskure abin da Allah ya ga damar ya faru dangane da kafirai shine su mutu su je lahira ya zama ba su da rabo domin duk kafiri ba shi da rabo a lahira duk wanda ya mutu da kafirci shi sa kullum zancen mu aqidan nan tauhidin nan a gyara shi saboda tausayin al'umma ne in mutum ya mutu tare da shirka tare da shi shirka ko ta tsafi ko ta mecece ko ta bautar gunki cultism da makamantan wannan ba shi ba aljanna har abada ba wani rabo ma da zai samu me rabon da ake samu a lahira banda aljanna akwai ambatan kirki rabo ne ko ba rabo bai? akwai shiga inuwar Allah ran da ba wata inuwa sai wannan rabo ne shi ma akwai ceto za ka samu ko ceton manzon Allah sallallahu alaihi ko ceton mala'iku ko ceton waliyyai salihan bayan Allah ko mutanen kirki ceton ƴaƴanka ma da ka haifa da mutanen kirki dai daban-daban da Allah madauki zai ba su dama su yi ceto wannan a rabo ne ko ba rabo bane to duk wannan wanda yake da tauhidi shi kadai yake samu wannan in mutum ya je ba shi da tauhidi ya je da kafirci da shirka gaban ubangiji fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ko wazani ba za a auna aikinsa ba wuta kawai zai shiga a wuta akwai wani rabo babu rabo to wannan shine ma'anar wannan zancen cewa duk wanda ya mutu da kafirci ba shi da rabo a lahira amma wanda ya mutu da tauhidi fa ko an sa shi a wuta to yana da wani rabo cewa za a fidda shi saboda tauhidinsa za a dawo da shi ya shiga aljanna rabo ne ko ba rabo ba sannan da waɗancan abubuwa da muka ambata ceto da sauransu to abin da Allah ya ga damar ya faru ga kafirai shine wannan cewa ba za su samu rabo ba a lahira irada mun sha faɗa ne ba buƙatar ma mu tsaya a kansa irada kauniya shar'iyya wannan wace ce kauniya ce irada kauniya ita ce ma'anar irada ta halitta wadda take da alaka da halitta eh, irada shar'iyya kuma tana nufin mahabba da riba so da yarda da Allah maɗauki kewa to nan ba ita bace nan irada kauniya ce lahum wa lahum azabun azim sannan suna da azaba babba babba azaba anan za ku ga an jeranta akwai azabun muhim azabun azim azabun alim duk an faɗe su a wannan siyaki muhim ta wulaƙanci mai wulaƙantarwa azim kuma an duba girmanta kalmar azim ana amfani da ita fil khairi wa fil sharri idan abu wato ko in ce filman duhi wa fil ana amfani da azim don a nuna girman abu ta bangaren zamansa abin yabo yau fauzan azima in gani ai abin yabo ne fauzi a fauzan kai azima sannan kuma akwai wannan azabun shi kuma me azim kun ga wancan abin yabo ne wannan kuma abin nawa ne abin zabi haka lafazin azama ana amfani da shi ta wannan alim ko da ma gefe ɗaya yake kullum raɗaɗi ne ba alheri a cikinsa eh raɗaɗi ne to kun ga an faɗi akwai wulaƙanci ga kafiri akwai kuma raɗaɗi a irin azabar da za a yi masa kuma azabarsa saboda kafirci ba ƙarama ba ce babba ce waɗannan abu duka hango su a cikin wannan siyaƙin da aka kawo eh, Allah maɗauke tsare mu daga azaba kowace iri ce ballantana a babba innal ladina ishtaraw al-kufra bil imani lan yadurru Allah lalle waɗanda suka sayi kafirci da imani ai istabdalu al-iman bil kufr ko al-kufr bil iman suka musanya imani da Allah ya ba su wannan dalilin ko ce wannan ayar ita ce dalilin waɗanda suka ce waɗanda ake magana da su a wannan ayar ta ba su ne wanda suka ridda yawwa amma ko da ba a ce masu ridda bane kafiran kansu wannan abin zai gaskata a kansu domin duk wanda ya kafirta to ai yana da damar yin imanin ne ya sai da imanin ya ki karɓa ya karɓi kafirci ba wai sai da ya riga ya samu imani sannan ya ba da shi aka ba shi kafirci ba sai da abu ba wai sai kasa akwai nan ko baka same shi ba kana da ikon samunsa Allah sa kun gane ma'anar magana yawa wanda ya kafirta Allah mulki ya nufe shi irada shar'iyya ya zama mumini amma kuma shi ikhtara sai ya zaɓi an ya kuna kafiran zaɓen nan da ya ya ƙi zaɓar imani sai ya zaɓi kafirci ya yi istibdali domin wancan damar da aka bashi kamar ya same ta ne sai sai da ita sai ya ɗauki kafirci an fahimci abin haka ko da ba wai wanda ya ridda ba shi ma yasduqu alaihi hadhal lafz lalle waɗanda suke sai da kafirci da imani ma'ana wanne suke da shi suka bayar aka ba su wanne suna da imani suka bayar aka ba su kafirci to Allah ce lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba laka a zamanin yanzu mutum ya kada ka daga hankalinka ai kafirai sun fi yawa ai kafirai sun fi tasiri ai kafirai sun fi karfi a soja ai kafirai sun fi karfi a tattalin arziki Dole ka kada ya dame ka madina cikin sunnar Allah akwai abin da mun sha faɗa sa kullum muna nanata amma in munasabar sa ta dawo za mu sake nanatawa cewa ba a taɓa samun zamanin da musulmi suka fi yawa ba a tarihin musulunci tun da Allah ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani lokacin ba a yi shi ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a matsayin manzo kun ga shi shi fi kowa tsarki ya fi kowa tsayuwa a hanya to ba a samu lokacin da musulmi adadin su ya fi na kafirai yawa ba ba a samu lokacin da musulmi tattalin arzikinsu da makaminsu ya fi na kafirai yawa ba hairin jayen da aka samu akan kafirai manya-manya ba rinjaye ne da aka same shi sakamakon ƙarfin makamin ya fi ba a'a ƙarfin ikon Allah ne saboda imanin musulmin da suka tsaya akan hanya sai rinjaye da musulmin akan kafiran duk da ƙarfin makaminsu an fahimci abu da ka karwa mutum ya rika da hankali ai muna cikin kaskanci ana cikin kaza a'a in an tsaya akan hanya an tsaya akan gaskiya an tsaya akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wallahi mun fi kowa ƙarfi kuma Allah madaukaki dama yana jarrabar mu ne saboda raunin da muka yi muka yi sako-sako da addini shi sa yake jarrabar mu amma kun ga ai musulunci ba shine ya ci baya ba waye ci baya musulmi ne suke ci baya da ka aka kuskure ne ga waɗanda ba musulmi ba da kuma waɗanda a musulmi da suka jahilci musulunci in wani abu ya faru irin wannan kaji ana sukan musulunci shine ya jawo ci baya musulunci shine me yasa duk kasashen musulmi su ne in the third world me yasa kaza da kaza duk wannan zance ne ba ba a sa shi a mizani sosai ba eh, ai akwai wasu kasashen musulmin su kuma ba a wannan gefen suke ba sun ci gaba ko dole an ko a ki ko a so suna cikin waɗanda ake sa su a cikin waɗanda suka ci gaba Ko san kasashe irin su malaysia a kasashe ne ba na kafirai ba kasashe ne na musulmi amma a ina ake sa su ba a cikin waɗanda suke ci baya suke ba kuma sannan kun ga ba musulunci ne yasa sauran suka ci baya ba maganar ci gaba da ci baya maganar mu ce za mu sake nana ta irin ta jiya magana ce ta mu dage mu bi sababin da ake dan a ci gaba a yi karatu a yi kasuwanci a dage a daina lalaci shi ke nan ba sai kun sa na koma wannan gefen ba irin tattauna da muka yi jiya yawa saƙon da ya isa insha Allah ta'ala amma maganar addini shi kuma Allah na rinjayar da masu addini in sun rike shi ko akan waɗanda suka fi su yawa ko akan waɗanda suka fi su makami wannan kuma hikima ce ta Allah dan ya nuna amma in mun koma da mu da kafiran sabo iri ɗaya ayi duk abubuwa iri ɗaya ba abin Allah to ai kaga Allah ko ba zai ɗaga mu ba Allah ka kun gane wannan mizani yawa wannan sanannen abu ne don haka babu zancen wata cuta ta samu addinin musulunci amma musulmi su suke shan wahala in ku ana son a fita daga kaskanci to sai a gyara a ɗauki matakin da za a fita daga cikinsa walakum azabun azim Allah ya ce suna da alim kai suna da azaba wadda take mai raɗaɗi mai ƙuna mai zafi ba za su ji daɗinta ba Allah ya tsare mu kana nabi sallallahu alaihi wasallama harisan alal khalqi kuma karanta littafin tafsiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kwaɗayi ne akan halitta kamar da ambata Allah mu ya siffanta shi da bil mu'minina raufur rahim wa ma arsalnaka illa rahmatan nan kuga ba a ce bil mu'minina ba rahmatan lil alamin yawa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga halitta baki daya rahama ne ga mumini rahama ne hatta ga kafirai shi hana hatta a zalunci kafirai shi ya hana a yi abin da ba daidai ba kowa ka ba shi abin nan eh, eh, haƙƙinsa kar a zalunci wannan kar a zalunci wannan rahama ne ga dabbobi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga eh, hatta titin cikin gari hatta duk gari gaba ɗaya rahama ne zamantakewar al'umma duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne saboda ya ilmantar da mu yadda zamu gyara kanmu yadda zamu gyara zaman da muke yadda zamu yi abin da zai kyautata rayuwar mu yin wannan kuma rahama ce ga kanmu baki ɗaya hatta dabba an hana ka kashe tsuntsaye ku duba ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da su har yake hana a tsoratar da su wata ran ya ga wasu sahabbai sun dauke ƴaƴan tsaki na wata dabba lokacin da wata tsuntsuwa ta tashi sai ga ta ta dawo tana ta haki tana buga fuffuken ta hankalinta a tashe shine ce man fajja'a hadhihi an waladiha wane ne wanda ya tsoratar da wannan daga ƴaƴanta yace ruddu laha waladaha yace kuma masa ƴaƴanta tsuntsu ku duba ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da rayuwarsa to ballantana dan adam mai hankali namijin ka ko mace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga al'umma baki da mujtahidan fi hidayatihim shi mai kokari ne wajen shiruwar al'umma wa kana yahzanu ya kasance yana bata rai yana damuwa yana bakin ciki idan lam yahtadu in mutane ba su shirya ba qala ta'ala qala Allah ta'ala sai Allah ya ce da shi wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr waɗanda suke gaggawar aukawa cikin kafirci kasu ɓata maka rai min shiddati ragbatihim fihi wanda suke aukawa cikin kafirci saboda tsananin kwaɗayinsu ga kafirci wa hirsihim alaihi da kuma kwaɗayin su same shi innahum lan yadurru Allah shay'a su waɗannan ba za su cutar da Allah da komai ba fallahu nasiru dinihi Allah shine mai taimakon addininsa muayyidu rasulihi shi mai taimakon mai karfafar manzansa ne wa munaffidu amrihi kuma shine mai zartar da ko munfidu amrihi min dunihim shine mai zartar da lamarinsa ba su ba fala tubalihim da ka karka damu da su wala tahfil bihim kada kuma ka kula da su shine tahfil al-ihtifal abinda ake nuna shine i'tina'i eh, la ta'tani bihim kada ka damu da su ka himmatu da su inna ma yadurruna wa yas'auna fi darari anfusihim suna cutar da kansu ne kuma duk kokarin da suke yi to zai koma ne zuwa ga su cutar da kansu bi fawatil imani fi babban abin da suka rasa wa kansu shine me sun rasa wa kansu imani yanzu duk faɗan da wanda ba musulmi ba suke wa musulmi ai ta sukan musulunci shine terrorism shine kaza shine kaza shine kaza a ƙarshe a ɗauka musulmi an ƙarar da su a duniya a ɗauka haka Allah ya alƙawarin hakan ba za ta faru ba amma da za ta faru me aka yi babban abin da aka yi su kafirin da suka yi hasara saboda sun rasa ƙofar rahamar da za ta shigar da su aljanna kun ban ji wani abu haka idan idan domin samun musulmi a duniya kamar yadda samun manzan Allah ne sallallahu alaihi a cikin halitta baki daya samun musulmi rahama ce mai faɗin saƙon Allah mai faɗin saƙon manzan Allah sallallahu alaihi mai karantarwa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi duk inda aka same shi rahama ake samu in ko aka rasa shi yanzu ko mai karantarwa ne a cikin al'umma mai shiryar da al'umma mai nuna musu halaye masu kyau irin na manzan Allah daga an ce an rasa me ake samu ina ce sai a shiga fauba. sai a shiga tashin hankali da damuwa yara ba tarbiya a shiga shan kwaya a shiga zinace zinace luwatsi lalacewa sata haura gidajen mutane rashin da'a saboda me saboda babu mai ilmantarwa da haka duk al'ummar da ba ta da mai sa ta akan hanya ita ta yi hasara ba shine ya hasara ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai hasarar komai ba dangane da kafircin kafirai amma su ne suka yi hasara sun yi fawatin ko kuma sun yi tafwitin damar imani a nan duniya wa usulil azabil alimi fil ukhra a kuma sun samar wa kansu azaba wadda take mai radadi Allah ba shi da dangantaka ta jini da kowa alakar mu da shi shine mu bayinsa ne shi mu ne wajibi mu bauta masa ko dan mu gode masa ni'imar da ya mana wajibi mu bauta masa ballantana yana da aljanna yana da wuta ya sa doka a yi kaza a bar kaza kuma ya ɗora cin nasara da shiga aljanna akan bin wannan dokar don haka ashe kenan duk mutumin da yake son zaman sa lafiya a lahira to ya bi wannan addini duk mutumin kuma da yake son lalacewarsa duniya da lahira to ya rabu da addini amma wannan ba zai cutar da addinin ko masu tallan addinin ba hmm. to don haka su suka jama kansu wannan min hawanihim ala Allah da kaskancin su da rashin kima da daraja ba su da kurjini a wurin Allah wa suqutihim min ainihi sun fadi a idan Allah ma'ana ba su da kima ba su da daraja wa iradatihi au idan a idan sa da kuma iradar Allah wa iradatihi Allah ya ji ala lahum nasiban fil akhirah da kuma ganin damar da yayi ma'ana ya ga damar cewa ba su da rabo a lahira ya riga ya rubuta wannan su suka zabar wa kansu wannan dai a babu iman da kaddara mun sha zancen kar masu mun tsaya sawabuhu haka ne ko yawwa akwai magana bace miƙe ne Hmm. min sawabi don haka ma'ana wa iradatu Allah ya ji'ala lahum hazzan fil akhirati sai ce min sawabihi daga sakamakonsa khazluhum taɓar da su da ƙin taimakonsu falam yuwaffiqu ma'ana sakamakon da zai ba su akan kafircin da suke a duniya shine zai ba su ba taimako na ya yasa wurin Mm. yawwa hakan ya fi ya zo nunan ya sa ah, min sawabihi daga farkon paragraph kamar wata jumla sabuwa ma'ana asalin zancen shine wa iradati Allah ya ji ala lakum nasiban fil akhirati min sawabi yawwa kada ya sanya musu rabo a lahira ya zama daga cikin sakamakon da za su samu ma'ana sakamakon da Allah zai ba su Allah ya kaddara ba za su yi imani ba don haka sakamakon da yake baiwa masu imani a lahira su ba za su samu ba an fahimci abin don haka khazalahum sai ya tabar da su ma'ana bai shiryar da su ba falam yuwaffiqhum sai ya zama cewa bai datar da su ba lima waffaqa ilaihi awliya'ahu bai datar da su ga abin da ya datar da waliyansa muminai zuwa gare shi ba wa man arada bihi khairan wanda kuma Allah ya so alheri da shi adlan minhu wannan duka haka ne ko a'a lima faqa ilaihi awliya'ahu wa man arada bihi khairan wannan maqufi ne akan awliya'ahu cewa bai ba su irin abin ya baiwa waɗanda ya ba su tawfiqi daga cikin waliyansa da kuma duk wanda Allah so alheri da shi ba an gane wannan dan me yayi wannan yayi wannan ne adlan minhu kar wani ya ce me yasa Allah ya batar da kafirai shin Allah ya yi zalunci in mun ce komai kaddara ce sai mun ko ba ne cikin babin imani da kaddara in an ce komai kaddara ne me yasa Allah ya sa kafiri ya kafirta mumini ya zama mumini amma kuma a ran lahira sai aka sa muminin a aljanna aka sa kafirin a wuta kuma gashi duk Allah ne ya zaɓa musu haka kun fahimci wannan tambayar akwai ta zukatan mutane da ko babu ita me amsa ta an tambayi manzo Allah san irin wannan tintin ya bada amsa ku zo ku ji a maganar hukuncin Allah da ƙaddararsa da ikonsa da sarautarsa da mulkinsa da zartar da abubuwa wannan wani abu ne nasa ba roma a ciki shi saboda shi ne sarki shi ne mai ƙarfi shi ne mai iko babu abin da ke gudana a wannan halittar tasa bai san da shi ba sani ya san da shi kuma ba zai faru ba sai da ganin damarsa domin in aka ce ga wani abu ya faru a cikin mulkinsa bai ga dama ba to an fi ƙarfinsa kenan don haka ko kafiri da ya kafirci ba saboda bin ƙarfin Allah ba ne Allah ya ga dama kafirin ya kafirci amma ba saboda Allah ya yarda da kafirci ba ya rubuta a lau'il mahfuz wane da wane da wane da wane insha da mu baki ɗaya insha duk yan aljanna ne wani da wani da wani da can kuma su kuma a ce yan wuta ne duk Allah ya wannan hukunci to da ya wannan hukuncin manzon sa sallallahu alaihi ya ba su labari wata rana da ya ba su labari sai sahabban su ma irin wannan tunanin sai shiga kansu sai suka ce to ya rasulullah in dai abin haka ne Allah ya riga ya gama hukuncinsa bayan nan nasa ne ya zabo sai ya ce aljanna ya zabo sai ya ce wuta don haka ne duk mu daina aiki mana kowa ya zauna kawai ba sallah ba azumi ba zakka ba haji, ba tauhidi kawai kowa ya sharholi ya sai more tunda an riga an gama hukunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a i'malu ku yi aiki ma'anan ku yi aiki ku yi da'a ku yi sallah ku yi azumi ku bauta wa Allah fa kullun kowanne a cikin ku muyassarun lima khuliqa lahu za a sauƙaƙe masa ne a bashi damar zaɓar abin da aka rubuta masa can ɗina kun gane ma'anar wannan zancen ma'ana za a bashi leave dama ta yi abin da ya zaɓa ma'ana za a bashi ‘yancin ya zaɓa to hukuncin shiga aljannar yana da alaƙa da zaɓan ne ba rubutun ba kun gane wani abun ma'ana ran da Allah maɗauki zai tara mu gaba ɗaya ya mana hukunci ba cewa zai yi ina rubutun nan da aka yi na sunaye yan aljanna sai a yi roll call ko a ce ina wani ina wani ina wani to aljanna ina wani ina wani ina wani a ce wuta to ba haka za a yi ba abin da za a yi shi ne, ina wani gashi me kai a duniya me ka zaɓa ka yi ya zaɓi imani ko ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ya yi azumi ya yi kaza ya kaza ina ayyukan mala'iku sun rubuta sai a kawo duk a karanta sai ce to shikenan kayi abin da aka ce kayi da muka aiko manzanni su gaya maka kayi da'a to akan wannan saƙon manzannin a kansa ake hukunci ba akan rubutun Allah ba rubutun Allah sarautarsa ce ikonsa ne ba ruwan mu da shi wani shi ake ce kaddara amma shi wannan hukuncin an mana ne akan abin da mu muka aikata kaga ko ashe kenan in mutum ya aikata alheri waye wa kansa shi in mutum ya aikata sharri shi ya zaɓi ya aikata sharri shi rubutun an ba mu labari ne don kawai mu san girman Allah da ikonsa shi yasa imani da kaddara kamakki ne na me na imani da rububiyar Allah mu gane sarautar Allah da girman Allah cewa ya fi karfin a ce ga wani ya zo ya yi abu a halittarsa shi kuma bai san da shi ba ina fata dai duk kuna gane wannan abu dole shine amsar kuma a dunkule da yadda hankalin mutum zai dauka akwai nasoshi da maganganun malamai da suka yi a cikin littafai ba sai mun shiga cikin su ba to wannan abin da Allah ya adalci ne abin da ya kai mu zuwa ga wannan bayanin dama kenan ko ga wani an halicce shi ya shiga wuta ya kuma shiga wutar amma kuma abin adalci ne me yasa ya zama adalci saboda shi ya zaɓi ya yi aikin 'yan wuta an gane abin don haka tun da shi ya zaɓa bayan ku Allah a iradarsa ta shari'a abin da ya so shine ya shiga aljanna ya aikin kirki don ya shiga aljanna haka Allah ya so kowa amma kuma akwai eh, ganin damarsa ita ce wannan magana abin da ya shafi kaddara ɗin da aka kaddara ba ɗora maka aka yi tilas ka bi wannan kaddarar ba a'a kai ne ka zaɓi ka bi wannan abin? kaza dangane da aikin bayi kenan fa ba musiba ba dangane da musiba kowa Allah ne ke dora masa dangane da rashin lafiya Allah ne ya dora ba kai kaza ba an bai wannan amma aikin da za a yi maka hukuncin shiga aljanna to kowa shi ya zabi nasa don haka Allah bai zalunci kowa ba in mutum ga ya shiga wuta to shi ya zabe shi wuta haka kenan ashe kana da damar tun yanzu ka gyara ka canza ka bi hanyar manzanni ka hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka adlan minhu wa hikmatan dan hikim dan adalcinsa da hikimarsa li ilmihi saboda saninsa wanda yayi tun sakamakon rubutun da ya rubuta an gane li ilmihi bi annahum ghairu zakina ala alhuda cewa ba za su ko akan shirya ba ya san ba za su bi shiryar ba shi don haka sai ya bar su kuma su suka zaba kuma aka bar su akan abin da suka zaba an babu abin wala qabilina lirrashadi kuma ba za su karbi shiriya ba duk wa'azin duniya wani ba zai shiryu ba wani kuma in an masa wa'azi yana dawowa to dawowar da yanzu tambayar da namu mutum yana kafiri yana ta kafirci yana ta kafirci yana ta kafirci la'alla sai dab da rasuwarsa wa'azi sai ya tuba sai ya zama musulmi ya shiga aljanna shin a rubutun Allah can a cikin lauhil mafuz da ya rubuta dama ina wannan mutumin zashi dama aljanna zashi to amma mu ba mu sani ba shi ma mutumin bai sani ba amma menene ya mini rayuwarsa ta ƙarshe wannan canjin da ya yi? wa'azi aka yi masa wa'azin ya shiga ya yadda ya karba ya canza rayuwarsa daga kafirci zuwa ashhadu an la ilaha illallah da bai haka ba ya mutu a kafirci to da ta zashi shi kuma wannan shi ma da ba zai saba ma dama hakan aka rubuta ba don haka duk zancen ya'yan uwa abin da shi yasa malamai suke cewa abin da ya shafi imani da kaddara ka bar wa Allah kayan ba ruwanka a ciki labari ne dan ka ga girman sa aka gaya maka da ba a gaya mana imani da kaddara ba kawai an hada mu da shari'a ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza din rikicin ila da bai taso maka ba ko to amma shi ma ba rikici bane bayani ne don ka ƙara ƙarfin imani ka ga girman Allah maɗaukaki cewa kuma shine fa sarki mai iko mai zartaccen iko wanda babu wani mai zartarwa in ba shi ba Allah sa mun fahimci abin insha Allah to mu ƙarasa lokacin an baka sanarwa ko ba baka ba saura sai ce li fasadi akhlaqihi wa su'i qasdihi saboda munin halinsu da mummunan nufinsu thumma akhbara sannan sai Allah madauke ba da labari annal ladina ikhtaru al-kufra ala al-iman wadanda suka zabi kafirci suka fifita shi akan imani wa radibu fihi suka yi kwadayin kafirci razbata man bazala ma yuhibbu min al-mal irin kwadayin wanda ya bada abin da yake so na dukiya yanzu idan ka tashi sayan abu duk abin da zaka saya ai sai kayi lissafi kayi lissafi kayi lissafi saboda kowa na san yan nerorin nan su zauna a kar su fita lokacin za ka sai waya misali yanzu duk hankalin mutane ya koma kan waya in ka tashi sai a ce ta dubu biyar ce sai ka fara lissafi tukun bayan dubu biyar nan ina da wata ko ban da wata kana son kuɗin amma za ka ɗauka ka bayar saboda me saboda kana son wannan wayar da za a baka to irin abin da kafirai suka yi kenan suna da dama da iko da Allah ya ba su su zaɓi imani amma suka ba da wannan abin da suke so din na imanin suka karbi kafirci shi yasa Allah ya bada abin ya kwatanta shi a matsayin saye kamar sayen kafircin suka yi ga damar su imani sun rabu da ita sun zaɓi kafirci to masu wannan ya ce fi shira'i ma yuhibbu min as-sila'i wajen sayen abin da mutum ke so na haja abin da ake sayarwa to sai Allah ce waɗannan masu wannan sifa lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba bal dararu fi'lihim cutar da aikin nasu ya kunsa ya udu ala anfusihim yana komawa ne ga kansu wali hadha qala shi yasa Allah ce walahum azabun alim suna da azaba mana sun cancanci azaba mai radadi wa kaifa yadurruna Allah shay'an yaya ko za a yi dama a ce sun cutar da Allah wani abu wa hum qad zahidu ashadda az-zuhdi fil iman alhali kuwa sun ki imani sun kyamaci imani sun guje shi da sun imani Allah zai musu wannan azabar ba zai ba don haka ashe kenan duk wanda baya son a azabtar da shi tun a duniya ya dau wa'azin ya aikin kirki ya aikin kirki in ya aikin kirki to ba za a azabtar da shi ba wa raghibu fi wa raghibu kullar ragbati bil kufri bir rahman kuma suka yi kwadayin kafirci da mai rahama ma'ana suka kafirce wa Allah mai rahama duk matukar kwadayi shine kwadayin su ka duba waɗanda ba su da ba musulmi ba irin gabar da suke wa musulunci wani lokaci suke mamaki mu irin abin da muke ji a zuciyar mu dangane da waɗanda ba musulmi ba ba ta da su suke ji ba mu muna tausaya musu mu ne musu rahama muna san su zama musulmi in ma sun ki zama musulmi alal akalla muna son su da alherin zaman lafiya da sauransu amma su sai kaga galibin wanda ba musulmi ba zafin zuciyarsa akan musulunci da musulmi yana wuce iyaka kuma duk ba wani abu ne yasa rashin sanin musulunci ne ana ba ku labarin mutumin da ya musulunta daga cikin waɗanda suka yi fim din suka yi financing fim din zagin manzon Allah inna sallallahu alaihi wasallam wanda nan ba ku labari mun haɗu da shi shekara hudu da a Madina shi da kansa mutumin wannan eh, Denmark daga cikin waɗanda suka yi financing wannan fim din Allah madauki ya shiryar da shi kawai ya musulunta da kansa yake ba da labari a wani zama da aka yi da shi ke cewa wallahi da mun san musulunci da mu bi wannan abun ba ita ba mu san musuluncin cewa haka yake ba saboda surar da ake bamu a midiya ta menene musulunci kuma su waye musulmi shine ke haifar da irin wannan sakamakon daga rashin adalcin midiyan waɗanda ba musulmi ba yana cikin abin da ke ƙara irin waɗannan abubuwa yanzu ka duba ko a mu. a kafafen jaridu wanda galibinsu dama ba ruwansu ba na musulmi ba ne ba su da aiki sai zagi zagi zagi akan abubuwa da yawa wanda wannan abun yakan ƙara angiza mabiyansu su kuma su tashi shirin da la'alla ma ku ba kuma san ana yin sa ba ku ba ma shirin sa kuke ba to babban abu dai shine a koma ai adalci mu mu tsaya kan adalci su ma kuma lalle ne a kira su zuwa ga adalci yawa amma zuciyar wanda ba musulmi ba tana da irin wannan targaɗan saboda rashin fahimtar menene musulunci kuma me musulunci yake karantarwa za ka samu wannan labarin sosai a wurin waɗanda suka musulunta bayan da su kafirai ne za ka riƙa jin daɗin imani yadda ya canza musu rayuwa suka zama mutanen kirki mawaƙa nawa aka samu shine alherin musulunci kai zo in ka zo layin mawaƙa musicians ka ga adadi dubbai ba ɗaruruwa ba da suka musulunci je mugun malaman coci coci malaman yahudawa kawai a wata shida a wata shida a isra'ila a wata shida adadin waɗanda suka musulunta yahudawa mata kawai ya kai ɗari da wani abu a wata shida a gari guda duk ta ina ake wannan ta midiyan da ake tsoro amma yanzu ta hanyar midiyan wani kuma zai samu abin da zai kwantar masa da hankali shi ashe ma haka islam din yake sai tafi kawai musulunta zaka shi yasa ake son musulunci ya yan uwa musulmi musamman masu da'awa mu fahimci musuluncin nan na Allah ne zai gudanar da shi zai ɗaukaka shi ko da kai ko ba kai kai kai aikin ladanka da ɗabi'u masu kyau da halaye masu kyau sai ka samu riba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu mai sauri mu karasa wannan gefen sai ce fallahu ghaniyun anhum Allah mawadaci ne baya bukatar su wa qad qayyada li dinihi min ibadihi al-abrar al-abrar al-azkiya siwahum Allah madaukaki ya tattali wa addininsa daga cikin bayansa na kirki tsarkaka wasu mutanen daban ba waɗannan ba don haka ko mutum ya yi ko bai yi ba akwai waɗanda za su yi wa adda lahu Allah madauki ya tattala masa mimman irtadahu li nusratihi daga cikin waɗanda Allah madauki ya yarda da su Allah ya tattalin su domin su taimaka wa addinin ahlal basairi ma'abuta basira yanzu inda ake neman mutane masu basira za ga akwai musulmi a ciki kuma suna taimakawa addinin musulunci da wannan basirar tasu da abin da Allah hore musu rubuce rubuce sai ka ga kuma wannan shine rahamar da za ka samu shine so in faɗa ɗazu in faɗa ɗazu cewa wani bambanci tsakanin musulunci da abin da ba musulunci ba galibin mutanen da suke musulunta su bar addinansu su koma musulunci intellectuals ne ko masu kwakwalwa waɗanda sai da suka karatu abin ya burge su suka ga gaskiya suka ga wisdom suka ga hikimomi suka ga abubuwa sai su ce ashhadu an la ilaha illallah amma galibin waɗanda suke barin musulunci fa su koma wani addini ko makwaɗaita ko wanda talauci ne yasa ko kuma dama can bai fahimci addinin ba aka ruɗe shi da wani abu ko wanda ya bi wata mata ko ba haka bane galibin abin za ka samu kenan ko wanda gaba ɗaya ma bai san komai ba a musulunci in ka, shi yasa za ga sai an musu training an musu karatu daban kafin su koma ma shi kansa kiristancin ko wancan addinin su iya yin sa Allah subhanahu ta'ala da ya ƙara haskaka mana addinin musulunci a zukatanmu ahlal basairi wal uquli ma'abuta basira da intelligence shine a uqul hankula zawil albabi masu hankali min ar-rijali al-fuhuli na daga mazaje masu ƙarfi mazaje na gaske su ne ake ce E, a cikin dabbobi fahal shine wanda ake karo da shi ma'ana wanda yake wa mata barbara a samu 'ya'ya shi ake ce fahal. to a mazaje ma haka namijin gaske game da wani malami yake cewa namiji namiji ai eh, kaga da bambanci da wanda ba namiji namiji ba yau to irin waɗannan Allah madauki ya ajiye su domin su taimakawa addinin musulunci kisa addinin musulunci bai taba hasara ba saboda wani bai taimaka masa ba ba a taba ba yau shi yasa kowa yana yi ne don me don amfanin kansa Allah subhanahu ta'ala ya kimsa mana tunani tsayi dama mun kusa karewa yace qala Allah ta'ala Allah madauki yana cewa qul aminu bihi aw la tu'minu kace da aminu bihi kuyi imani da wannan alqur'ani aw la bihi ko kada kuyi imani da shi innal ladzina utul ilma ku sani fa cewa waɗanda aka baiwa ilimi min qablihi gabanin zuwa wannan alqur'anin da manzansa idza yutla alaihim in aka karanta musu shi irin littafin zamaninsu ya yakhruna lil azqani sujjada suna sa wato haɓasu suna sanya fuskokinsu a ƙasa suna sujada ga Allah subhanahu ta'ala saboda to abin nan wato hushu'i ga abin da suka ji na ayoyin Allah don haka ko mutum ya imani da alkur'ani ko kada ya imani da shi Allah ya ajiye wasu mutanen suna nan sun yi imani da shi in Allah ya yi masa gamdakatar ya koma cikinsu kansa in bai koma ba su za su ci gaba shi kuma yana nan inda yake Allah san kala muke roƙo ya shirya da duk wanda bai shirya ba daga wani addini ko wani tafarkin zuwa addinin musulunci mu kuma Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan musulunci musulunci gangariya musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsaftatacce mai aqidu garai na qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama babu canfi babu gurbace gurbace babu wasu abubuwa da za su toshe kwakwalwar mutum Allah subhanahu ta'ala ya kara arzuta mu da imani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik